Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kiloha 1530 a matsakaicin zango. Na sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA afrika a kan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dadon dukka a kan zangon FM sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro yake so za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraro tare da fatan kun tashi lafiya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Ina tare da Aliyu Mustapha wanda a halin yanzu zai karanto kanan labarai. To Allah ya yi wa tsohon sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da suke rasuwa. Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama kuma ya ce nan ba da dadewa ba wanda zai gaje shi Donald Trump zai gane cewa akwai bambancin surutai ba ga kauta a lokacin yakin neman zaɓe da abin da mutum zai tara in ya zama shugaba ɗin. prime minister Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Kongo kuma ya murabus. To bayan kun gama jin labaran duniya kamar kowace ranar talata za mu gabatar da tsaka mai wuya. To amma kafin ku ji wannan shiri muna da rahoto kamar yadda kuka ji a kanin labarai akan rasuwar tsohon sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da sauki da kuma ba da kan da ɗaruruwan 'yan Boko Haram suka yi ga sojojin haɗin gwiwa a tafkin Chadi. jama'a barkanku da asuba allah ya wa tsohon sarkin musulmi alhaji ibrahim da suke rasuwa a jiya ne sarkin wanda shine sarkin musulmi na goma sha takwas ya cika abuja bayan ya jima yana fama da rashin lafiya kuma ya bar duniya yana da shekaru 93 kamar da muka ce akwai karin bayani kan wannan babbar rasuwa bayan labaran duniya din shugaban amurka mai barin wato mai barin gado barack obama ya ce nan ba da jima ba sabon shugaban da zai gaje shi donald trump zai gane cewa akwai bambanci tsakanin surutai ba ƙaƙƙautawa a lokacin yaƙin neman zaɓe da wainar da ake toya da zarar mutum ya hau kan karagar mulkin shugabancin amurka a haɗuwarsu da manema labarai jiya wacce kuma ita ce ta farko tun gagarumar nasara mai ban mamaki da shi donald trump ɗin ya samu a zaben da aka yi a makon jiya shugaba obama ya ce yana jin Trump zai gane haziƙin shugaba ne muddin yana tare da mutanen kirki a zagaye da shi. Shugaba Obama ya ce zai bar Amurka cikin kyakkyawan hali na gari fiye da yadda ya same ta, kuma yana ƙarfin imanin cewa Trump zai aiwatar da manufofi masu amfani. A jiya ne kuma shugaba Obama ya bar Amurka a tafiyarsa ta ƙarshe a wa'adin mulkinsa inda zai ziyarci ƙasashen Girka da Jamus da kuma Peru. to hali yanzu kuma ana ci gaba da gudanar da tarukan zanga-zanga a birane da dama na amurka din domin nuna adawa da zaben da aka yi wa shi donald trump a matsayin sabon shugaban wannan kasa wasu daga cikin biranen da aka gudanar da zanga-zanga a jiya litinin sun hada da los angeles da wasu unguwanni da ke kusa da nan washington dc inda ɗaruruwan ɗalibai suka fito suna mace kan manyan tituna. to sai dai tarukan gangamin zanga-zangar na jiya ba su kai girman waɗanda aka yi jim kaɗan bayan da donald trump din ya kada hillary clinton a zaben da aka yi cikin makon jiya ɗin ba tun cikin makon jiya dai shugaba obama da shi trump ɗin suke ta kira akan amurkawa da cewa su haɗa kai da juna kuma su bai shi trump ɗin damar ya gwada iyawarsa a shugabancin ƙasar da zaren ya ɗare kan karaga a ranar 20 ga watan janairun shekara mai zuwa To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani bincike da Kotun shari'a laifuka ta Duniya ta gudanar ya nuna cewa mai yiwuwa ne sojojin Amurka da ƙungiyar leƙen asiri ta CIA sun aikata laifuffukan yaƙi ta hanyar amfani da matakan rashin imani ko na tashin hankali a yayin da suke wa mutanen da suke tsare a hannayensu tambayoyi a ƙasar afghanistan galibi a tsakanin shekara ta 2003 da kuma shekara ta 2004 a cikin rahoton da ta gabatar jiya litinin wata lauya fatu Suda ta ce alamomi na nuni cewa mayakan taliban da sojojin amurka wato da sojojin gwamnatin afghanistan da na amurka din sun taka rawa wajen aikata waɗannan laifuffuka na yaƙi rahoton ya ce akwai kuma alamun da ke nuni cewa sojojin amurka ɗin sun azabtar da akalla fursunoni 61 tsakanin shekarun 2003 da kuma 2004 a can afghanistan yayin da ita kuma kungiyar cia ta sa aka gana wa akalla mutane 27 azaba waɗanda suke tsara a afghanistan da wasu wuraren asiri da ke kasashen poland da romania da lithuania kusan a lokaci guda da na afghanistan ɗin lauya da ta ce nan ba da jimawa ba za ta yanke shawara akan ko za ta buɗe cikakken bincike akan wannan al'amari kuma ko da yake amurka ba ta cikin wannan kotu ta manyan laifuffuka ana iya gurfanar da 'yan ƙasarta a a gaban kotunan ƙasashen da ke cikin kotun irin su afghanistan don a musu shari'a Firayim Ministan Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya murabus jiya ne Augustin Matata Ponyo ya ajiye mukamin nashi a bisa yarjejeniyar siyasa da aka shata domin tsawaitawa da mulkin shugaban ƙasar Joseph Kabila da kuma kaucewa zoman siyasa. A ƙarƙashin yarjejeniyar da ƙungiyar ƙasashen Afirka ta EU ta baiwa goyon baya ne aka ajiye cewa shugaba Kabila zai ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2018 lokacin da za a gudanar da zaɓe duk da cewa a watan disamba wannan shekara ya kamata wa shi ya na mulki shugaba hausa eduardo dos santos na angola wanda shi ma tun shekarar 1979 yake kan ga mulki ya ce wannan yarjejeniyar za ta ba da damar a gujewa jayayya a kan sha'anin mulki a can ƙasar ta congo majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane dubu hamsin da hudu ne suka rasa matsugunansu ba muhalli a birnin mosul na kasar iraq birni da dubban sojojin iraq ke kokarin kwatowa daga hannun mayakan isis a jiya litinin ne wani kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq yake cewa daga ranar juma'a da ta gabata zuwa yau kadai yawan mutanen da suka rasa muhallinsu sun karu da mutane dubu shida kuma galibinsu suna ƙoƙarin gudu ne zuwa sansanonin 'yan gudun hijira da aka baiwa mafaka sojojin na iraq sun ce sukan binciki dukkan mutanen da ke gudowa daga masau don tabbatar cewa ba su da wata alaka da kungiyar ta isis kafin a basu su shiga sansanonin 'yan gudun hijiran sojojin iraq din waɗanda jiragen ƙawancen ƙasashen da amurka ke wa jagoranci ke mara musu baya suna ƙoƙarin gujewa asarar rayukan mutane fararen hula da su kansu yayin da mayakan isis ke ci gaba da amfani da 'yan kunar bakin wake wajen tada bamabamai. labarin duniya kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi ta ce ɗaruruwan 'yan boko haram da iyalansu sun miƙa wuya kamar yadda mai magana da 'yan rundunar kanal muhammadu dole ya shaida wa wakilin sashen hausa hassan maina kaina cikin sanarwar da ya aiko mana kakakin hedikwatar dakarun kasashen yankin tafkin chadi kanar muhammad dole ya ce ɗaruruwan mayakan boko haram ne suka ajiye makamansu tare da miƙa wuya daga birnin jamaina kanar Muhammad Dole ya min karin bayani. Gargaɗin mutum ya musu yawa da kuma matakan tsaurara abubuwa mafi shi ma ya haddade su da duka alama shi yasa yanzu mafitowa kaɗan kaɗan suna ba da kai da yawa daga cikin su wanda ya kai har ɗari biyu da arba'in sun ba da makaman. kai da idan muka duba yadda 'yan Boko Haram suke saranda a nan ɓangaren Chadi ɗin, amma kuma daga ɓangaren Najeriya kuma sai ƙara kai har-har suke yi me kake jin ya jawo haka? Eh in ka tuna ai inda duk sun ka ga an fuskanci wuta sai su gudu su koma wancan bangaren watannin baya da sun kai ke da sun ka fuskanci wuta a sandika sai suka gudu suka dawo bangaren ne yanzu kuma da suka fuskanci wuta wasu su maimakin su koma eh, sandika sai suka ba da kai yayin da mayakan na boko haram ke mika wuya a wasu kasashen yankin tafkin chadin a nan najeriya kuma sai zafafa hararen su suke yi tambayar kenan da wa kwarai kan sha'anin tsaro dr bawa abdullahi wase ko me yake jin ya kawo haka irin faɗi da yawan tsakanin iyaka da iyaka na ƙasa waɗanda suke wancan iyaka sun riga sun san dama sojoji irin na multinational da aka ɗa Nonon nonsense ne kaga a can ya zama tilas su yi saranda haka kuma in muka dawo kashi na biyu a Najeriya ai a Najeriya ma har a inda ake ciki a yanzu suna saranda na yi imani da Allah har a cikin sojojin namu akwai waɗanda ake haɗa baki da su ake wannan abun da ake amma ga masanin tsaro aliko yan rashid harun ya ta'allaka hakan ne akan batun cin hanci da rashawa a Najeriya an ka duba akwai maganan corruption. Nigerian government tana da strategy da ya kamata ta kawo end of Boko Haram for the past two three years Amma saboda corruption ba wannan ba ci burin wannan abu na din ba. Cameroon suna da other integrated strategy and their level of corruption is less. Ba wai an ce ba su da cin hanci ba ne suna da shi amma is not as pronounced as da yake faruwa a Najeriya yanzu. Dr. Eman Shehu na masu fafutukar neman 'yan matan Chibok ga yadda yake kallon wannan al'amari. Abin da ke faruwa yanzu rani ya wuce kuma yanzu an riga an shiga lokacin da yake yanzu maya mayaka na fitowa cikin wuraren da suke suna kai hari kuma waɗannan hare-haren da suke kaiwa ba da za a yi a kayyata su yanzu abin da ke faruwa kenan da irin makaman da yake har yanzu makaman nan da suka samu yanzu sun fi karfin abin da sojojin Najeriya ke kuma duk kokarin da muka yi don jin ta bakin rundunar sojan Najeriya abin ya ci tura Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Bone-bone cikin ƙasa ta da tanzo mara kasa duk wannan bai da kyau an yi hasarar dukiya wani guhar rayuwa jama'a na yi tambaya ku bana gada an kayo wa an wa ita mu yana da ga mu an wa ita wata kasa kuka ji a labaran duniya yau dinnan idan Allah ya yarda za a yi jana'izar tsohon sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da Suke, wanda ya rasu jiya yana da shekaru 93 a duniya. Magajin garin Sokoto Alhaji Hassan ɗan Baba Marafa ya tabbatar da rasuwar Sultan ɗin a hira da Aliyu Mustapha ya da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga Allah muka fito ga Allah za mu koma. Godorar da Allah ya halicci mutum an san wata rana mutu wannan labari da kaji mara daɗi gaskiya ne Allah ya mishi rasuwa yau a nan Turkish Hospital a Abuja wurin karfe takwas zuwa tara na marici Allah ya kawo shi duniya kuma Allah ya ɗauki bawan shi to Allah ya ji kanshi eh, magajin gari me zaka tuna game da marigayi sarkin musulmi Ibrahim da Suki to abin da zan tuna game da marigayi sarkin musulmi Ibrahim da Suki mutum ne mai son zama lafiya mutum ne mai haziƙanci duk al'amarin da yake ciki za a ga akwai nasara ciki saboda zaman shi haziki mutum mai basira kuma duk abin da aka yi zai kuri a zamana lafiya mutum ne ya ayyuka da dama ya shugabanci ma'aikatan nan gwamnatoci ya shugabanci jama'atul rasul islam Allah ya mishi daukakar da ya samu gidansu ya zama sarkin musulmi kuma duka abubuwa suka tafi bisa ga nasara saboda hankuri da hazikanci da gogewa ga ayyuka kafin ya yi wannan sarauta ya bauta wa ita kanta sarautar sarkin musulmi a nan sakwato kamar da duk wanda ya sani ya sani me zaka tuna game da irin sadaukar da kan da yi wa wannan eh, masarauta a yana gaya maka babu wani ɗan sarki ko kuma mutumin gidan sarauta na sakwato da ya bauta masarautar sakwato kamar sarkin musulmi ibrahim da suke a wannan lokacin nashi ba shi ya yi bakin kokarin shi ya bauta ma sarauta kuma Allah ya mishi sakamako ya samu sarkin musulmi. Kuma kafin sannan ya bauta ita kanta Najeriya a mukamai na gwamnati da sauransu da yawa. Wurare daban-daban ya yi DO a Jos, ya yi ambasadar Najeriya a Sudan, ya yi permanent secretary ministry of commerce, ya yi chairman na marketing board, ya yi chairman na BCCI banki, ba abin da bai ba. Mutum ne wanda ya bauta ma ƙasa ainihin bakin ƙoƙarin shi ya yi. duniya duniya ko an mutu ya huta ko mutu ya huta mutuwa rigar kuma tarihi ya nuna mutuwa rigar wannan mutuwa rigar wancan To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aliyu Mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya. tsaka mai wuya. Lokacin kufuwa in kaga mai ake saya bakin mai da ake saya a wani lokacin. Za a ga muna sai dabara ana sai bara gangan drum na mai 107 dollars amma lokacin nawa ne galon. 5 point lokacin galon galon petrol yana 5 cd. ai yau yau da muke magana mai kudin mai duniya nawa ne. Nawa aka san mai gana. Ali Sharif bai ji kunya ba yana kawo irin wanga misali. Kafin ki zo kawa ah. da year 2000 shugaban kasansu john adekun kufuwa ya rika galon mai aka yana kuka wallahi da suka zo kan sarauta tambaye shi gudun mai sun rage ni ko sun kara saniya suka ce sun gaji da ku ita muka cire su kan sarauta ina suna aikin da ya kamata ne da alwaya suna kan sarauta jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadoma mu ko a shirin tsaka maiwa mun ji daɗi da kuka samu sauraron shi To yanzu da yake mun san sakamakon da ya bulla a zaben da aka kammala a nan Amurka, mu duk ya juya kan kasar Ghana, wacce ita ma take daura mara gudanar da nata zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun dokoki idan Allah ya kai mu ranar bakwai ga watan Disamba. Wanda kuma akan haka ne ita hukumar ƙasar ta zaɓe ta ba da sanarwar cewa ta amince jam'iyyu bakwai su tsaye da 'yan takara na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa ɗin. Jam'iyyun da suka samu izinin su yi haka ɗin sun haɗa da jam'iyyar CPP da jam'iyyar NDP da jam'iyyar ndc wacce ita ce ke mulki yanzu da jam'iyyar ppp da jam'iyyar npp babbar adawa kenan da jam'iyyar pnc da kuma wani ɗan takara da yake baya da jam'iyya sam yana zaman kanshi ne wato jacob osi yabuwa to akwai jam'iyyu da dama da hukumar ta hana wasu tsaye da 'yan takara saboda ta ce ba su ba amma biyu daga cikin jam'iyyun wato ppp da kuma ndp sun je kotu suka kalubalanci wannan hanin kuma kotuna suka ce sun yarda da su saboda haka suka umarci hukumar zaɓe ta gana ta ba su damar su je su gyara kurakuran da aka ce sun yi wajen ba da bayanansu to bari kafin mu fara muhawara mu ji ta bakin wasu 'yan gana kan abubuwan da ke damun su da kuma jam'iyyun da suke ganin su za su yi musu maganin matsalolin sunana hajiya abin da ke gudana yanzu ba mu yawa gari ya yi karfi mutum ya rasa yadda zai yi yanzu komi ya yi tsada in kana da yara ma ba ka duba yanzu abin da ke gudana kowa da kowa yanzu jikin shi na zafi kowa ya tashi sai don bai iyawa kuma ba mu taba gani irin gwanga abu ba shi yasa mu ruka mun gaji mun gaji abin da kana da yara ba ka samu abin da zaka ba su yara ka ba su ci su koshi suku hey kasuwa hey masu sai da ruwa hey masu dokan bola ma hey mun gaji shi yasa yanzu ga muna roƙon Allah muna roƙon Allah Allah ya zaba mana nanado na Nuwaira Adamu yo abin da yasa muta muke so a kara zabe John Mamma saboda aikin da yayi yana da yawa kuma yayi wadansu eban rabi wato rabin da ya bari nan ya kamata a yi laifin shi ya zama kuma saboda ya continue aikin da ya yi duka kuma aikin da ya yi na da muhimmanci sosai kuma john mama ya bar pepe tun ba samu ba har yanzu an samu kuma ya bar pepe tun ba mu da wani karfi har yanzu mu zo muna da karfi yasa john mama shi ya kamata ya zama ya continue aikin shi ya kamata ya zama kan sarautan nan to madalla To don tafka muhawara kan wannan zaben na Ghana muka gayyato wakilan manyan jam'iyyu guda biyu wato na NDC mai mulki da kuma NPP ta 'yan adawa wanda ake jin su ne za su fi gwabzawa a wannan zaɓe ɗin. Daga ɓangaren 'yan adawan dai muna da ambasada Shu'aibu Musa Sharif wanda aka fi sani da lakabin Baba Alhaji wanda ma tsohon jakadan Ghana ne a ƙasar Gini. Muka haɗa shi da Yusuf Jaja wanda ko bayan zaman shi ɗan takara na majalisar dokoki a wannan zaɓen na bana a ƙarƙashin lemar NDC mai mulki har ila shi kanin shugaban ghana mai ci yanzu ne john da ramani muhammad to a shirin farko da ya gabata wanda muka yi kafin a yi zaben amurka mun tsaya ne inda shi ambasada sharif ne yake kalubalanta yusuf jaja da cewa ɗaya daga cikin abubuwan da ke da tasiri a wannan zaben shine batun wutar lantarki da kuma matsanancin tsadarta abin da ya samu kai mashi wannan tambayar amma to ba za a yin za ka biya alhaji su ba za a sa kuɗin da mutane talaka za su iya biya ba ne tunda ka sa abin da mutane suke samu albashi da wurin aiki da lebaranci da sauransu kamar da yake cewa dala ɗari na amerika a afirka kuɗi ne mai tarin yawa ok ba damuwa abin da ke cikin shi ne an kara kudin lantarki kadan amma da aka karan ai fomula ake yin da shi da aka kara farkon watan yana mini da aka biyan da bilin zai zo bilin ya kai sama kowa ya fara kara talakoki da masu kudi da suka yi kara da presidentin mu shugaban kasar mu ya zama wanda ke jin karan mutanensa da aka yi kara wata guda kawai shi shugaban kasa ce a'a ba ku ya huta da mutanen mu haka a rage kana son tambaye shi an rage ko ba rage ba an rage yanzu kowa na biyan daidai irin abin da yake consume. Yau wato idan idan haka ne eh, Alhaji Sharif da a ce ba wuta ai da akwai ta a ce tana tsada maimakon a ce ba wuta aiko? Eh, na ji haka ne ai ina magana kamar wa an samu wuta kwarai an samu wuta nan zuwa wata biyu. amma ai daga baya dai amma Alhaji Sharif abin da ya faɗa gaskiya ne cewa abin da ya faɗa cewa gaskiya ne lokacin da ku kuka yi mulki ko kilowatt ɗaya ba ku ƙara ba na wutan nan? a wannan zance ne da ainihin abin da za su ce shi ne cewa ma har yau amurka ana sa wuta akwai wuraren da ake kara musu wuta ake kara saboda energy use da ke da years da dubu biyu a dubu biyu da daya har zuwa dubu biyu da takwas eight years da suka yi ya gwada muna wani kilowatt suka kara kafin su bar hawa ya fadi waye buidam buidam da aka yi nan waye buidam da muka yi fa musamman muka kare wutan buidan fa wa ya yi wannan to tambe tambe buidan lokacin kurma kai da kurma yayi buidan kurma yayi a kusan buidan suka zo kan mu ka tambaye ka ce bari in gaya ma ka bari in gaya ma eh alai yusuf bari ya gaya ma tukuna sai ka dawo eh, ci gaba eh, ambassador eh, na ce ma da sunan ya duniya su ji sannan ya bada ansa sun zo kan fawa kan sarauta da year 2001 suka bari sarauta 2008 tambaya within this period kafin su fita kilowatt nawa suka kara. Lokacin da muka zo kan wuta wasu fara yin buidam buidam da aka yi ai ba ruwa ke bayarwa ba hydroelectric ne ko yake bayarwa ko akwai asogole dam akwai asogole pipe abin da aka yi sannan akwai takuraji ta ma abin da duka an yi ne don a ƙara energy nawa kuka kara ina ganin eh, ah. watakila abin da alashari muke cewa shine su suka fara ku kuka karasa aikin ku kuka fara ba ku ah, fara abin kun bar abin kun wuce ko muka zo muka yi abin buta ta zo To eh, eh, a cikin shi eh, Alhaji Yusuf akwai inda shi Alhaji Sharif yake cewa ko bayan matsalar wuta akwai kuna kuna ayyukan da ba su da kyau ko kuma kuna ƙara kuɗin aiki in an ba da kungiyar aiki ana ƙara kuɗaɗen aiki yi wannan magana ambasada ko? eh kwarar kuwa wannan suna na kaga farko ma yanzu ta mana magana mu ala misali hmm. yanzu kamar lokacin ku ina magana ga ai ka san in kai dam ne wuta kake bayarwa hmm. in kai kula thermal plant wuta kake karawa amma kafin ka kasan adadin kilowatt da kace ne. ai ban ga ba shi ga ga ma kamar in kai dam da ai kana ƙara kilowatt ne na wuta amma ba ni ba ni misalin zargin nan da kai alhaji shari da kace mutanen NDC suna ba da kungila suna ƙara kuɗin ayyuka kuma ba aiki mai kyau eh, wannan akwai akwai da yawa akwai wani wani wani wani wani bangalo da aka yi daga irin daga Dambaima in ga kuɗin da aka bayar na wannan kungilan a ce misali an ba da kamar about 700 million kudin dara hmm. sai a zo a yi shi wurin kusan wurin 1.5 eh, eh, eh, billion duka akwai su da dama kamar misali yanzu haka da muke nan ma lokacin kufuwa in ka kudin mai da ake saya bakin mai da ake saya a wani lokacin za a ga muna sai da ana sai da bara gangan drum na mai 107 dollars amma lokacin nawa ne galon 5 point lokacin galon galon petrol yana 5 cd abin nan amma yau yau da muke magana mai kudin mai duniya nawa ne nawa aka san mai gana Raji Sharif bai ji kunya ba yana kawo irin wanga misali. Kafin su zo kawa da yi 2000, shugaban kasansu John Adekun kufuwa ya rika galon mai aka yana kuka ya ce gana muna sayar da mai misali CD biyar ba is criminal ka mai CD biyar ina kuka in ya zo ya rage kudin mai wallahi da suka zo kan sarauta tambaye shi kudin mai sun rage ni ko sun kara da izo eh, an ba su sarauta sun kara kudin mai kamar su biyu ko su uku abin da kake karan kawai da aka rage so irin waɗannan ababai ku kuka deceive Ghanaians saboda wannan 2008 Ghanaians suka ce sun gaji da ku kullum NDC ke kai kuka ce kuka zo kun yi aka kun rage kaza kun rage kaza da kuka zo a shekaru wani ku ta yi akan haka muka cire su me yasa muka cire su kan sarauta ina suna aikin da ya kamata ne da alwayo suna kan sarauta Mm-hmm. Eh, Allah shabu idan haka ne ashe ko kuka fara kenan eh, ƙara kuɗin mai? Iya ka tambayar shi ba yanzu mai yau galan ka je world market nawa ne mu lokacin mu lokacin da mu ƙara kuɗin mai da muka zai shi 5 cities lokacin a sai da drone mai 147 dollars 147 drum mai to yau drum mai nawa ne yau drum mai 38 dollars ne ko kuma 40 dollars nawa ake sayar da gallon mai yau a da muke ciki ana sayar da gallon mai yau gana 16 cedis per gallon me ake da wannan sauran kuɗin ai ya kamata a rige dan talakawa samu saukin abubuwa to amma sada ba Alhaji Yusuf dama Alhaji Yusuf muje Alhaji wallahi yana mini kamar Alhaji bai san abin da yake faruwa ba in ji in ji in ji misali mu ce mu sai kan abin da yake faruwa gaske ne kuma abin da bai faɗi ba haka bane amma kan haka ne yake tambayan wannan kudin nan me ake yin da shi batun lamarin karatu mu batun helfin mu batun hanyoyin mu batun gidajen mu me gwamnati ke yi kaga ina kana faɗi a kan gadukan an zo batun karatu mu batun education mu ya bata ni a zo batun helfin mu ya mata ina magana ga wallahi gwamnati mu kafin ta zo kan sarauta zonta mani Mama ya ce in ya zo secondary school ji jina secondary school guda guda guda dari biyu na magana ga asos na wasan ga muna magana ya tabbata muna kamar secondary school banda secondary school na muke da shi gana within four years ba taba yin ba ba taba yin in the history of Ghana kudin mu don dramani ma ya doki ya as of now muna da secondary school guda guda guda 123 da dari da ishirin da uku in ya ce ya ke yi da kudi abin ake yin da kuɗi kenan. To ina zuwa ina zo Alhaji Yusuf Alhaji Shu'aibu ka a lissafin da Malam Yusuf. Ina ina ina ina da dariya kai kai farko kai magana batun batun sha'anin kiwon lafiya that is eh, eh, eh, health. Yawa eh so. Mu kawo health insurance national health insurance scheme tambayi su ya bata shi. To madalla, to ko bayan jin wanda ya bata shirin kiwon lafiya da ita jam'iyyar NPP ta yan adawa ke cewa a ita ce ta fara kawo shi, a shiri na gaba na rana wa tiwon Allah kai mu za mu dubi magana tsarin makarantu musamman na bada ilimin sakandare kyauta da kowace jam'iyya take kirarin ita ce ta fara gabatar da shi da dai sauran batutuwa. yanzu kan muna godiya ga bakin mu shu'abu musa sharif na jam'iyyar adawa ta npp da kuma yusuf jaja na jam'iyyar ndc mai mulki shi ma ma'aikacin mu baba ya kuma makeri muna gode mishi kan taimakon sojin haɗa shirin nan a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwato a washington dc to kafin mai sallama ga takaitattun labarai To Allah yi wa tsohon sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da suke rasuwa. A jiya ne sarkin musulmi wanda shine na goma sha takwas sai cika Abuja bayan ya jima na fama da rashin lafiya. ya dai bar duniya na da shekaru 93 kuma kamar da magajin garin sokoto ya gaya mana a za a masa jana'iza a can sokoton kana da gaba a kai shi bari shugaban amurka mai barin gado barack obama ya ce nan ba da jimawa ba sabon shugaban da zai gaje shi donald trump zai gane cewa akwai bambanci tsakanin surutan yakin neman zaɓe da kuma irin wainar da ake toyawa da zarar mutum ya hau kan karagar mulkin shugabancin wannan ƙasar. a haduwarsa da manema labarai a jiya din wacce kuma ita ce ta farko tun gagarumar nasara mai ban mamaki da shi donald trump din ya samu a zaben da aka yi a makon jiya shugaba obama ya ce yana jin trump zai zame hazikin shugaba inda yana tare mutanen kirki zagaye da shi ta wani bangaren kuma ana ci gaba da gudanar da tarukan zanga-zanga a birane da dama na amurka domin a nuna adawa ga zaben da aka shi donald trump din wasu daga cikin biranen da aka gudanar da wannan zanga-zanga a jiya sun hada da biranen los angeles da kuma wasu unguwanni da ke kusa da nan washington dc inda ɗaruruwan ɗalibai suka fito suna maci kamar yin tituna wani bincike da kotun laifuka ta duniya ta gudanar kuma ya nuna cewa mai yiwuwa ne sojan amurka da hukumar laƙin asirai ta cia sun aikata laifukan yaƙi ta hanyar amfani da matakan da aka kira na rashin imani ko tashin hankali yayin da suke wa mutane da ke tsare a hannayensu tambayoyi a ƙasar afghanistan galibi tsakanin shekarun 2003 zuwa da hudu. a cikin rahoton da ta gabata jiya litinin wata lauya fatu da take cewa alamomi suna nuna cewa mayakan taliban dai da kuma sojan gwamnatin afghanistan da na amurka da sun taka rawa wajen aikata waɗannan laifuka na yaƙi rahoton ya ce akwai kuma alamun da ke nuna cewa su sojan na amurka sun azabtar da akalla fursoni 61 a tsakanin wannan shekarun na 2003 da kuma 2004 a can afghanistan Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya za mu sake dawowa. A lokacin za ku ji abin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya faɗa kan masu nuna wa tsirarru tsana da safuricin da ya yi a lokacin yana yakin neman zaɓe da wasu rahotannan. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.